Thank you. Thank you.

ku dawo akwai tafi ba kuɗi an shiga gafe an shiga gafe ani da minista a bamu tayi na mai kada a bamu tayi in inda na tsaya ba daidai bane eh in kwanta in e, kwanta ina kwanciya na kwanta duk wanda yana gani Allah ya isa ko yanzu suna cikin yanzu na ci kudin ku ko ba a yi laushi ba a ba dai ku gansu ba magana ya kare an tsada banza jiriya garkuwa cizo garin baraba garin mai martaba injiniya asla 4 plus 4 ko plus ko wallahi mun sai ce muka sai fon din mu plus ko nasarawa

shi ne lokacin da autan da bulta ta ma aka wani da wanda ya fice yana da naira dubu hamsin wanda aka fice yana da naira dubu arba'in kayi kayi suna da naira dubu goma a cikin na zai cire dubu biyu

wallahi a kada mu da ya ciwo dusa jini ya ciwo dusa amma karya ne a kada mu da har da ya ce wallahi shine da yana mun zana nuna kuka baba mai anguwa ya ce wuna Akwai turbi biyu. turbi biyu. turbi na biyu. ya da mage ya ce kwanta tola kwanta da da ala ai a cikin tsoro da wani a kana buta in za ku da ku da ku ba kudin mu muka biya ba ko hawa wallahi ke biya

in dai ba za ku buga ba wallahi sallah Allah in dai ba za buga ba yana zuwa gobe ko ka idan aka hura aka fita ka ta ba ga matsala ya samu ma idan aka hura aka fita mutum

ina ka hura bai fika fika da kuma ana iya fika da kuma abin ya dari kuma ba na Yeah, ha ha. yawa da balili idan ka hura ka tsakiya da ta hura ka shiga tsakiya yawa eh, da an hura ka shiga tsakiya ina zuwa kudin da za ka samu sha takwas sai ina zuwa a wata idan ka ƙara samun farce za mu daga da mai da yamma kuma za mu yanke ma farcin ka ya eh, kai eh, eh, ka yara ta mai farcin sai mun yanka ka fuke yamma akwai doka a gaba ka fuke yamma ba ya yanka farcin sai ka yara ta mai farcin baya kura musu da na rewara saboda kudu da arewa da gurba na duka namu ne ni gaskiya zai faɗa idan ba a buga ba za mu kare yan sira time idan ba ku buga da ba za mu kare mu shi shi ha wallahi wallahi wani wani ya ce wani wani ya ce

Tire! Atara pizza! hannun nan da za ni da Bye. والله احسن يوم والله احسن يوم بين ابوك وابوك بين ابوك وابوك Zara ba mutum yana 445 su baka na suna naira dubu takwas suna naira dubu biyu ni duniya ta riga ta ce hali kuma yake neman suna ni ba na neman suna ni na riga na samu suna ka san shekarar da ka bari kama mun yake shekarar da hali kuma yake shi suna yake nema amma ni ban bayawa a Najeriya da Nijar da Shadi da Kamaru Maiduguri ma san Maiduguri ma a kuma ba ya ce Sai mu zaka ne ba kar ka masa

yanzu za a bayan an gaba wannan dabbar kungiyar dabbar jihar nasarawa mun ka ta shafi wata ɗaya daga nan zuwa babban sallah saboda shirin babu rabe dabbar na lalacewa zai arewa ta nan ba su da abokin dambe saboda haka mun ɗari biyar ba zai ko ina ba wanda ke sai ya a gidan shi sai ya saboda haka a ga dabbara na da hajji da rabe ba wa ibola an taka zaɓi allah ya ba mai rabo sa'a don fada rabe ba wa ibola da da hannun ɗan shago ubangiji allah ya ba mai rabo sa'a wanda yake kura uban na kai kura uban na kai kura uban na kai kura uban na kai don fada rabe da da ali kafa na uban na kanka nawa da ka shigo kai kallo in sun hade in sun hade ka rika raba su da ka hura ka hura ai ka raba sun suka hade magana ya kare rabe ka bai bola ka nuna arewa rabe ka bai bola ba dan ban zamu mai da shi

Profesa Bai Bola na Alun Arewa sun taka lambar naira dubu ɗari da hamsin wanda ya bi naira naira dubu tamanin wanda aka bi naira naira dubu sittin. A ba su ruwa, a ba su ruwa, ka jama da bala ina ta rika hannu. Tun da kokarin gyara ake yi. To ana cikin dambe, Rabe! Shabai Bola! Baba mai anguwa don labi yana kuka. wallahi wallahi mai agwara kuka ka ke mana bala ka rabe babu rabe babu